Barka da zuwa sashen labaran Kannywood a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV AMD TV Hausa. Kada dai ku manta, ku danna subscribe kana kuma kula ƙararrawa. Shahararren jarumi kuma mawaƙi Adam A. Zango ya ripostin wani hoto daga shafin falalai ɗorai wato ba da umarni a masana'antar Kannywood wanda ake wa lakabi da baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa babanmu mahaifin furodusa jarumi Tahir Abba Tahir Rasuwa. jiya da daddare za a yi jana'izar sa yanzu da safe a unguwar kawon mai gari bayan masallacin bulama da ke kwanar magi Allah ya ji kansa yi masa rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin sun amin a kasan wajen shari sai muka ga Yusuf Gaisan ya yi rubutu kamar haka Allah ya mushi rahama na bodi bada ya ce lafiya wa manyan mutane sai mutuwa suke Mrs. Tima ta ce amin ya Allah sai ahmad addawa ya ce allah ji kansa ya kai rahama kabarinsa shi kuma star s lafazi sai ya ce allah ji kansa da rahama it is diga ya ce amin lambisa ya ce amin sai kuma lambisa din ya kara rubuta allah ya ji kansa sai khalil jihar ya ce allah ji kansa sai kuma gentle abdul ya ce amin ya allah sai amjar mai ya ce blessing to you sai kuma a Darma din ya ƙara rubutu amin sun ma amin bashir Diyan muhammad kebe ya ce allah ji kansa da rahama sadiq Esbula ne ya ce allah ya gabalta masa official yan ms ya ce amin bashir t tambo ya ce allah ji kansa da rahama sai kuma jarumi kuma ba da umarni a masana'antar kano aliyu ya ce allah ya ji kan baba ya yi mishi rahama tahir ai tahir salma kwanza in ta ce amin sun ma amin mai gida abdullahi sa'idu salwa ya ce allah ya ji kansa kari abba ya ce allah ya ji kansa da rahama tare da daukacin masoya dama a shafukan na sada zumunta wato masoyan jaruman da masu sirri fina-fina masana'antar kano da suka dinga wallafa addu'a ga mahaifin tayar ai tayar abba inda suka mishi addu'a allah ubangiji ya ji kanshi kuma ya gafalce shi allah mishi rahama amin sun ma amin sa'annan kuma Allah ubangiji ya ba su juriya da hakurin rashin wannan mahaifi nasu Allah ubangiji ya ji kanshi da rahama ya gafalta mishi domin kasancewa da labaran kaniyo a sashen kai daga masana'antar kaniyo ku dana subscribe kana kuma kula kararrawa AMD TV Hausa ta kuce domin sai kuna danna subscribe kuma kula latsa kararra za mu samu kaimun ci gaba da sambara muku labarai ta ko ina AMD TV Hausa dai ta kuce ce a koda yaushe